We are taking the fight to our enemies from all angles and we are winning. Yanzu mukan kai farmaki ne ga makiyanmu har inda suke, kuma a cikin watanni hudu da suka wuce, zaratan jami'an tsaronmu sun samu gagarumar nasara. In ji shugaba Buhari a sashen jawabinsa na ranar 'yanci. In the North East region alone, over 8,000 Boko Haram terrorists have surrendered. Shugaban ya nuna murna cewa baya ga nasarar da ya ce jami'an sun cimma, kazalika fiye da 'yan Boko Haram dubu takwas suka yi saranda a arewa maso gabar. Shugaban ya ce rundunar soja na ci gaba da daukar sabbin jami'ai yayin da ya bawa rundunar 'yan sanda umarnin a duk shekara har tsawon shekaru shida ta rika daukar sabbin jami'ai dubu goma. mutane a jihohin da musamman aka datse layukan sadarwarsu na nuna buƙatar sauya dabara daga jami'an tsaro. Mansur Abubakar shugaban wata ƙungiya ce mai taken zaman lafiya da adalci, wata peace and justice a arewa maso yammacin Najeriya. Mu abin da muka bada shawara wanda adda haƙƙi ga lalura ga ta yanke sabis ya taimaki mutane a jaye wagga ka ta yanke layuka gaba ɗaya kwata-kwata. Tunda dai an yanke layuka amma mutane na kwarai yaka cutarwa su waɗanga da ka aikata ɓannan ga wallahi bai cuta da su ko da nan zuwa inniya abin da ka cuta da su dokokin da an ka sa na hana kai mai sauran abubuwa su wannan gaskiya ya yi tasiri to amma duk da ya tasiri da raƙuma suka aiki a za ka haɗa jami'an tsaron da adda diga da mota helix da jirgi a ce mai raƙumi ya bawaye shi shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa nastura ashir sharif ya ce matukar ba a tantance abin da yake a zahiri ba gwamnati za ta yi ta zuba kuɗi ba sakamako mai tasiri sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi bashin da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa najeriya sannan aka waka dinga ɗora wa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan wanda ba taɓa wanda ta ɗora wa mutanen ƙasar nan haraji ba ji ba gani ba irin wannan gwamnatin amma duk kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace kace ga sunan ga aikin da aka yi da su kuma ka kalle su ka gani duk ayyukan da ake faɗi ana yi din ba magana a hankali yanzu misali ko wannan kudin da ake cewa ana neman wai naira biliyan dubu bakwai wai na corona din nan ina corona take kashe mutanen da wannan ta'addancin yake kashewa rashin shugabanci ne kurin shi ne janyo wannan al'amari kaga an kasa ya kasa ci ya kasa cinyewa kuma da wasu shafafu da mai da suke kewa da gwamnati wanda duk abin da suka yi ba za a bincike su ba kuma ba ruwan kowa da su sai dai a kalle su a kyale su shine janyo kaga aikin yaƙiwa, ya yaƙi tafiya akalla dai gwamnatin zamfara ta dawo da sadarwar salula a gusau babban birnin jihar inda mutan munya a jihar neja ke cewa su ma a bikadunsu don miyagu kan yi kisa a yankin ba hanyar ankarar da jami'ai nasiru adamu ya murar amurka daga abuja najeriya